mun gode ma Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci don ci gaba da karatu cikin littafin mu na makarimul akhlaq wallafan babban malami a Sheikh Muhammad Ibn Salih Al Uthaymin Allah ji kansa da rahama yau tara ga watan eh, shida ko sha watan sha ɗaya ko tara ga watan sha ɗaya shekara 1445 hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa garin madina rana ce wacce ta dace da sha bakwai ga watan biyar shekara 2024 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam a in ban manta ba za mu tashi ne a cikin shafi na goma sha ɗaya wa huna mas'alatun hal hunaka akhlaqun laysat fil qur'an was wa masabilu ila ma'rifatiha malam yace a nan akwai wata mas'ala guda ɗaya tambaya guda ɗaya hal hunaka akhlaqun laysat fil qur'ani was sunna shin akwai wasu ɗabi'u na gari wanda ba sa cikin Alƙur'ani kuma ba sa cikin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam idan akwai wa masabilu ila ma'rifatiha to ta wani hanya za a iya sanin waɗannan ɗabi'u na garin idan akwai wasu ɗabi'u wanda musulunci ya rage bai ambata mana cikin ƙur'ani ba sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambata a cikin sunan shi mai tsarki ba to idan akwai wa'annan ɗabi'un ta ina za a same su a ɗabi'antu da su wannan shine jawabin da malam zai bamu ya ce aljawab amsa qala alaihi salatu wassalam malam zai ba ansa da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ce innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq nabi yace ce lalle an aiko ni ne kawai dan in cika kyawawan ɗabi'u su zama cikakku to kun ga wannan yana nuna mana cewa ba wani abu an ce abu ya cika to kun ga ba wani abin da ya rage ke to duk wani ɗabi'a na gari in dai ɗabi'a ne na gari wanda ake so ɗan adam ya ɗabi'antu da shi kuma ta kai shi aljanna ta ba shi tsira ya samu aljanna to musulunci bai rage mana komai ba sai dai in iliminka bai kai ba ma duk wani ɗabi'a na gari musulunci ya ambata mana ita ko cikin ƙur'ani ko cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji amsa daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq yace wa zalika anna shara'i as-sabiqa yace to lalle shari'o'i da suka gabata allati shari'a Allahu lil ibadi wanda Allah ya shar'anta ga bayi kulluha kullaha tahussu ala al-akhlaq al-fadila dukkan su suna kwadaitarwa zuwa ga ɗabi'antuwa da ɗabi'u na gargaru masu kyau walihada zakara ahlul ilm saboda haka ma maabuta ilimi malumma suka ce annal akhlaq al fadila lallai ɗabi'u na gargaru manyan ɗabi'u mimma atbaqati shara'i'u ala talabi suna cikin abin da dukkan shari'o'i na baya da shari'a ta musulunci ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka haɗa kai wurin ne suka dace wurin kwadaitarwa game da neman su an gani? tun shari'o'in baya littafan baya duka suna kwadaitarwa game da neman ɗabi'antuwa daga da ɗabi'u masu kyau walakin na hadhihi shari'a kamilata ce sai dai ita wannan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce take cikakkiya ja annabi alaihi salatu wassalamu fiha bi tamami makarimil akhlaq a cikinta annabi ya zo da cika duk wasu ɗabi'u na gari an gane da zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamto a doron ƙasa ba a bar wani abu wanda ake so dan adam ya ɗabi'antu da shi wanda zai kusantar da shi zuwa ga Allah ba face annabi ya zo da shi an fahimta ko wasu an fara sa tubalinsu annabi ya ƙarasa wasu a shari'un baya ma ba ambatansu ba amma fara ɗiga su ba annabi ya zo da su saboda haka addinin ya cika shi yasa Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu al islam dinan wannan ya nuna musuluncin ya cika ya tumbatsa duk wani alkhairi an nuna mana duk wani sharri an kargade mu akan shi sai ce wal nadrib zalika mathalan bari a buga muku misali game da wannan maganar da malam yake faɗi cewa annabi ya cika mana duk wani ɗabi'u na gari da zuwan shi an gane ya ce bari a buga misali ai bil misali yattadihul maqal da misali ne zance yake fitowa fili wani za a gama magana a gama ba zai gane ba amma ana buga misali ɗaya sai ya fahimta so da haka ya ce bi mas'alatil qisas za mu buga da mas'ala ta qisasi an ce qisasi shine ramakon gayya idan kai ayi maka wanda musulunci ya zo da shi ya ce wala kun fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun ko lalle kuna da rayuwa da dada ce mai cike da jin daɗi idan kuka lizamci qisasi idan har wani ya yi san za a mai mai kyau ko mara kyau to kowa zai zauna lafiya kayanka za ka aje shi inda ka ga dama za ka fita lokacin da ka ga dama kuma za ka je inda ka ga dama ka bar iyalanka kowa na tsoro ya san in yayi ba daidai ba zai ga ba daidai ba to wannan shine kawai musulunci ya ce mana shine kawai daɗin rayuwa to wannan shi ake ce ma kisas an gane wa katabna alaihim alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina Wal'amfa bil'amfi, bil anfi wal udhuna bil udhuni isas in yi kawai ayi maka in ka cire ido a cire maka ido ka cire hannu a cire ma haka musulunci ya zo da shi to wannan idan muka duba matsalan kisasi malam ya ce da ita zai buga wani misali ai law anna ahadan jana ala ahadin da a ce wani zai yi ta'addanci ga wani fahal yuqtassu minhu amla shin za a yi rama ko a rama ma wancan ko ba za a rama mai ba a shari'a ta musulunci an gane ya ce to zakaru sun ambata malamai ke na cewa annal qisasa fi shari'atil yahud hatmiyun wala budda minhu ramakon gayya a addinin yahudawa to abu ne wanda dole ne kawai a yi shi ko yan uwan nan da aka kashe in kisa ne ko yan uwan sun ce sun yafe bai yafu ba sai an kashe mutum in dai sun an kashe shi kana kashe Mr. A in Mr. A ya kashe Mr. B shikenan kawai kisa ne ko ƴan uwan sun yafe ko ba su yafe ba sannan mutum ya cire ma ido ko ka so ko ka ki sai an cire nashi ba ka da wani zaɓi ba yafiya ba komai an fahimta wannan shine a cikin shari'a ta yahudawa kamar yadda malum suka ambata wala khiyaran majni alaihi fihi wanda aka ma wannan ta'addancin bai da ikon da zai ce ya yafe kar a mawancan kisasi wa anna fi shari'atin nasara al'aksu amma kuma a cikin a cikin addinin nasara kuma kiristoci su kuma akasin haka ne wa huwa wujubul afwi shi kuma dole ne ka yafe su ba su yarda ka kashe a kashe ka ba an gane ba za a kashe ka ba sai a yi wani abu na ladabtarwa amma ba dai kisa ba sai dai a ce ku yi haƙuri saboda kar a yi 2-0 kun fahimta sannan ka kashi ka fasa ma wani ido shi ma sai dai a hakurtar da shi a mai wani abu ba rama ko ba sai ga ai an rasa idanuwa guda biyu ke in an fasa ma Mr. A ya fasa ma Mr. B shi ma aka fasa mai an yi 2-0 wai saboda haka sai a yi wani abu wanda yake na afuwa na sasanci sulhu an fahimta amma ba rama ko ba to kun ga wannan wannan sun ce sama wa'annan sun ce ƙasa abin na bugun juna ko Ya ce, walakin na tana, sai dai ita shari'ar mu ja'at kamilatan min haini sai ta zo ta zama cikakkiyar shari'a ta fuskoki guda biyu fa hal a ciki akwai kisasi ko akwai ramakon gayya wa hal afu kuma akwai afwa لأن في أخذ الجاني بجنايته بجنايته منين حزما كو wa kafan lishari a cikin idan aka ma mutum laifi idan aka ma mutum ta'addanci a rama to lallai akwai wani abu na kamewa daga shari. shi wancan da ya yi sharrin zai in hannu ya yanke ma wani aka yanke mai zai ƙara ai ba zai ƙara ba ko ba haka bane sannan wa fil afwi fil afwi anhu ihsanan wa jamilan wa bazli ma'rufin fi man afauta anhu sannan idan ka yafe ma mutum kuma a cikin yafewa akwai kyautatawa akwai kyakkyawan aiki sannan akwai kaman mai wani kyauta ne Sau da da, hannun shi za a cire fa duk sanda ya tuna da hannun zai in ya ga hannun duk sanda ya ga hannun zai tuna da afuwan da kamai ko ba haka bane ya yanke ma hannu maimakon arama sai ka ce ka yafe ba ka so arama kawai ya biya fansa ya biya diya An ka ga dama ma kana iya ce ka yafe mai diya haƙƙinka ne an fahimci wannan to zai idan ya tuna wannan ko ya ga hannun ai kun ga zai zai dinga ganin darajan ka ko ba haka ba zai ga da ba dan afuwan da kamar ba ba zai ba zai dauki kaza da hannun nan ba to shi ma akwai kyautatawa a ciki fajat shari'atuna walhamdulillahi mukammalatan mala yace to sai shari'an mu ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sai ta zo da duka biyun ta zamo cikakkiya kenan khayyarat man lahu alhaq bainal afwi wal akhzi sai ta ba wanda yake da haƙƙin tsakanin ko dai a ram a yi ramakon gayya ko kuma a ɗauki fansa ko kuma a ƙyale an gani ko a yi afuwa ko kuma me ko kuma a ɗauki fansa li ajli an ya afuwa fi makamil afwi saboda shi wanda yake da haƙƙin idan wurin afuwa ne sai ya yi afuwa zai ga abin da ya dace ne akwai wurin da afuwa ya dace kamar mutum a ce ya yi ne ba da sani ba ko da kuskure sannan ya nuna nadaman shi a fili amma mai cewa yana da kuɗi ko mai ce ma ɗan shi wani ka tafi ka kashe in kai kisa kisa wanda ka kashe ya mutu a banza saboda akwai kuɗi akwai masu gaya ma 'ya'yansa haka in ka sare hannu ka sare ba abin da zai faru muke da kaza muke da kaza akwai wanda na san tarihin shi ya taɓa duk sanda ɗan shi Ya yi wani abu zai ce mai kaje duk wanda ka kashe ka kashe shi kisa sai wata rana ikon Allah yana ji da kuɗi ne biyaran bai taɓa yin kisan ba har sai da ya talauce Allah ya jarabce shi kuɗin ya ƙare baban sai ya koma talaka sai kuma yaron ya je suna fara faɗa da wani da sanda kawai ya buge shi sandan ko ba ta kai na mutuwa ba sai ya faɗi ya mutu yaron baban kuma ba ko kwabo sai da yaron aka manta da shi a prison yaron sai da aka sai bayan rasuwan uban ma da dadewa sannan Allah ya taimake shi aka fito da shi shekarun da yawa har an dai a yi ta wanda suka san shi suna labarin shi to daga ƙarshe zaman garin ma da aka mai afuwan ya gagare shi wani garin ya koma da zama saboda kunya to shi baban Allah bai bar shi ba lokacin da yake ji da kuɗin ba a yi wannan aika-aikan ba kuma ya yi ta umarni a yi ba a yi ba sai da kuɗin ya ƙare bai da gata shi ma ba a yi da shi sai abin kuma ya faru kuma ba da niyan abin ba sai abin Allah ya aukar da shi an fahimta to kun ga ita musulunci ta zo mana da ya zo manzon salasa ya zo mana da afuwa kana da zaɓi ka yi afuwa in ka ga afuwan shi ya fi dacewa kun ga wannan mai ce ma ɗan shi ya kashe in ya kashe kisa ne ko in ya kashe muku ƙani za ku ƙyale za ku yi afuwa ai ba za ku yi ba saboda ko dan gaba kar ya ƙara kashe kanin wani wanda yake zunubi yake nuna isa da takama da zunubin shi to bai dace a yafe mai ba yana daga cikin kuskuren mu al'umman hausa fulani mutum zai zo sai ya sha giya ya bugo mota a sittin sai ya buge ɗanka kana zuwa aka abin nan kawai sai ka ce wai haka Allah ya kaddara haka Allah ya so saboda ka fi kowa sanin kaddara gobe ba zai ƙara sha ya fito layin a sittin ba ya ƙara kashe wani akwai wani da aka yi fira da shi ɗan road safety ne ofisa ne na road safety a irin firan da ake yi da su da safen nan mai oga direba ne ko mai naji ya faɗi wannan matsalan da suke fesin da al'umman arewa su kamar sun fi kowa sanin kaddara za a kashe ma mutum ɗa da ganganci ko a mai damejin mota mutum ya yi bitin traffic ya maɓarna da gangan ana zuwa su sun zo da ƙarfinsu ne ka ji mutum ya yafi haka Allah ya su ce to abin na kashe musu aikinsu yana kashe musu gwiwa shi yasa a arewa ba abin doka an fahimta to wannan kuskure ne mutum ya nuna isa kuma ku nuna mai bai isa ba ko da kun fi ƙarfin abin ku ce sai ya biya ya je ya biya da ƙyar a tsara motan za ga wani yan nabiya a nan kawai in ka tsaya za ka sha mamaki za a tsayi da su ba za su tsaya ba su danno da gudu kuma in sun zo akwai sanda wani ya zo da gudu kawai ya bugi motan wani mai tsada motan a nan gun za a iya tunawa haka aka shigo da nafef din nan aka aje ta ka ce sai ya biya kaga kila zai kwana uku bai aiki ba ko in ya kwana uku bai aiki ba ya ya ci bashi ya karɓo da kyar zai ƙara to amma da an ce ai wannan ba yi bai fi karfin abun bane ko amma za a mai ne dan me dan ya san doka ya fi kuma ya dinga bin doka gobe ba zai ma wani barna ba to amma mu ba ruwan mu da wannan mu kawai mun fi kowa sanin kaddara da mutum ya yi abu za mu ga me yasa ya yi laifin ba a wane yanayi ya yi laifin ya sha giya ne a'a an biyo shi ne da gudu a'a me ya faru a'a kawai mu dai kawai da an yi abu an gani ya dai faru to shikenan kenan ai tsare shi ba zai rage ma komai ba ba zai yi kaza ba sai kawai a kyala mutum ya tafi to wannan ofisan ya ce wannan arewacin najeriya yana kashe musu aiki sosai shi yasa kullum suka fita he sun yi ta ganin abubuwa na bacin rai na ganganci a kan titina wanda mu kuma da kanmu muke kwasin wannan abu inda muna muna ba ma yadda mu ce a duba me yasa yayi haka ya taka doka ne doka ta yi aiki a kan shi wallahi wasu kananan abubuwan ba za a dinga yin su ba har wasu manyan ma da gangan ake yi wani ma in ya ga ɗan shi da ya fita da mota ya barna za a zo sai ya biya zai dinga ba ƙaramin yaro mota ma sai ga ɗan ƙaramin yaro kawai yana ta buga gudu a mota <coughs> ya je ya buge wani kuma a zo a ce wai haka Allah ya kaddara Allah da ya kaddara bai yi doka ba ba ya yi doka ba ya ce in kai za a yi maka to da a ce haka ne duk abin da ya zama kaddara ba a hukunci a kai shari'a bata tanadi hukunci ba to in ya wani ya kashe dan uwan wani to ai shikenan ai tun da ya riga ya mutu ba kaddara ba ce to me yasa za a ce a kashe shi wani ya yanke ma wani hannu ba kaddara ba ce tun da ya riga ya yanke ko to me yasa ake cewa kuma shi ma a ra'ayi ramako ko ya biya diya ko ya yi kaza walakun fil qisasi hayatun daɗin rayuwa yana cikin ramakon gayya wanda ya tabbatar wallahi duk 'yan bindigan nan da sun tabbatar doka za ta yi aiki kansu kuna ga za su ci gaba ne wallahi ba za su ci gaba ba shi yasa duk sanda aka ce doka tana hawa kan wasu ne ta kyala wasu to ba za a taba zama lafiya ba Allah ya tsare mu wa an ya khudha fi maqamil akhzi sannan a wurin da za a dau fansa a dauki fansa inda ya kamata a yi afuwa a yi afuwa musamman in mutum ya yi ne ba da ba da san rai ba misali abin ya faru duk aka duba aka ga lalle ba da san ran shi abin ya faru ba kuma ya nuna nadama to kaga yana da kyau yi mai afuwa ba za ku so a zubar da jinin shi ba ko a raba shi da hannun shi ai kowa na da tausayi ko sannan kuma a wannan lokacin kai kanka za ka ga maslahan kanka an yanke ma hannu hannun ya riga ya tafi sai aka ce to ko dai a yanke mai shi ma hannu ko kuma ya biya diya miliyan ashirin ya baka diya miliyan ashirin ka yafe ya biya ka diya miliyan ashirin kuma kai baka da ko dubu ɗari a gidanka me ya fi dacewa ka yi kana cikin ƙanye gidan haya ana binka shekara uku mashin ɗinka na son juye ma ka kasa kaza kaza yaranka na asibiti abin ya faru ya za ka yi kila cikin 'ya'yanka ne ma wani aka bige shi hannun shi ya balle aka ce to kai baba fa ga yaron nan fa wannan dukan bige shin da aka ya sanadiyan yanke mai hannu shari'a ta ce ko a biya dubu ashirin a yafiya ko miliyan ashirin kai a yafe ko ko kuma a yanke shi ma wancan a yanke mai hannu ya kuke ganin baban zai ce in dai maslahan kanshi zai duba me zai ce a ce a a yi to ba komai ai musulmi bai kamata a yanke hannun shi ba dan uwanmu ne musulmi ko ko bai gan shi ba zai ce a dafo miliyan ashirin din shi kuma to kaga an baka zaɓi to da ba a ba mutane wannan zaɓin ba akwai inda mutum zai ce ka shari'an nan bolla ba ta duba mana ba saboda yana son yan canji kuma an ce shi dole sai dai a yi ramako alhali shi da za a ce ga kuɗi shi ya fi son kuɗin tunda hannun ya riga ya tafi wani zubin rai ne ma aka abin nan amma za ku ragu gumma ku an shi kuɗin kusan miliyan ɗari uku da wani abu fa in bai ma haura yanzu kila ma ya kai miliyan ɗari ɗari nawa ɗari hudu da wani abu aka bige ana ce an bige musu da za su fara alhamdulillahi <laughs> an bige wa ne ya mutu za su wasa wukan lallai an biya su diya ne ba wai a kashe shi ba ko a kashe wancan a ba su diya duk sun zama masu kuɗi a lokacin ma wani zai je ya ci bashi ya san za a warware ko ba haka bane to kun ga wannan nuna mana cikan shari'a ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yanda za ku ga ta ba da rum da kowane irin zamani ne ya zo mutane za su samu mafita a cikinta an gane in ana cikin lokacin kunci da matsala na tattalin arziki talauci ya lullaba mutane kuna ga za a yi ta ramakon gayya ne a kisa ko a yanke hannu a haidu ku ji ana ta an sandiyoyi ko a yi ta saboda kowa na son ya dan farfado daga matsalan tattalin arziki kun ga ta kawo abin da zai daidai da wannan lokacin wace kai gaskiya musulunci addini ya haɗu wallahi dinin nan yayi tunda ya ji kaya ko ba haka ba inda kuma ake nuna mai isa shi kuma yana da kuɗi me zai so shi ma nuna isa an kaga ana nuna isa to kai ma ka isa ne ko to kowa a wadace yake aka kashe ma kani zaka tsaya cewa a baka kuɗi ai za yi tunanin kawai kai ma a nuna mai ƙarshen shi nan gaba ba zai ƙara sai a rama maka saboda kai ma an ce diya to zai nuna mana kuɗi ne kuma muna da shi ko to kaga lokaci sai kuma a shari'a ta yi aikinta a wurin nan ma sai ga mutum in an rama mai aka kai wancan lahira sai ce lallai musulunci shine gatan kowa kuma wani ba zai ƙara yi ba an gane wannan wannan mala ya kawo mana wannan misali don ya nuna mana cika ta shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda take ba komai mafita komai sai kai kana da option ka duba yadda aka ce idan mutum an haramta cin naman mushi an haramta mushi an hana kaza an hana kaza amma da ƙarshe aka ce duk wanda ya shiga tsanani kuma aka ce an halatta mai Abbaruratu daruratu tubihul mahzurat in ka shiga tsanani don abu da aka ce haramun in an shiga tsanani to zai iya komawa ya halatta kamun a fita daga wannan tsananin an fahimci wannan sai mala ya ce majalatu husnil khuluq fage inda ake samun kyawawan ɗabi'u ina ne ake so ka yi amfani da kyakkyawan ɗabi'anka tsakaninka da mutum ne kawai ake son ka samu kyakkyawan ɗabi'a ko tsakaninka har da ubangijinka wani kan iya zama tsakanin shi da mutane yana da kyakkyawan ɗabi'a ana jin daɗin zama da shi amma tsakanin shi da ubangijin shi kuma ziro, kun fahimta za ga mutum tsakanin shi da jama'a kowa yana son shi akwai kyauta musamman kana da kyauta ana son ka akwai sakin fuska akwai kaza akwai kaza in ka shiga matsala zai shiga matsalanka kaman tasa ga kowa zai so zama da kai ma baya sallah eh? ko kuma bai yadda da Allah ba da ina da wata mummunan aƙida ɗan shi'a ne an gani ɗan ƙalaƙata ne ɗan kaza to kun ga wancan kuna ga to wancan zai amfane shi tsakanin shi da jama'a ya gyara kuma ya ɓata tsakanin shi da Allah to dabi'u kyawawa da an ce kyawawan dabi'u, mutane hankalinsu na zuwa kan kawai tsakaninka da jama'a ka zama mai kyauta mai cika alkawari mai faɗin gaskiya mai jajircewa mai kaza mai amana ko to duk mu shi muke tunani to amma kuma ba shi bane ma wanda ya fi muhimmanci wanda ya fi muhimmanci tsakaninka da ubangijinka ka fara gyatta tsakaninka da Allah sannan ya zamto ka haɗa tsakaninka da jama'a ya yi kyau ana so gaba ɗaya ɗabi'un musulmi tsakanin shi da Allah ya yi kyau tsakanin shi da halittu su ma ya yi kyau kar mu taƙaita tunaninmu akan guda ɗaya kawai shine malam zai mana bayani ya ce inna kathiran minan nasu lallai da yawa daga cikin jama'a ya zahabu fahamuhu tunaninsa yana tafiya ila anna husnal khuluqi khasun bi mu'amalatil khalqi duna mu'amalatil khaliq suna ganin wai ya keɓanta ne da eh, mu'amala da halittu bai shafi mu'amala da ubangiji ba walakin na hadal fahimu kafir ismail ya ce to wannan fahimtar takaitaccen fahimta ne an gani fa inna husnal khuluqi domin kyawawan ɗabi'u kama ya fi mu'amalatil khalqi kamar yadda yake kasancewa wurin mu'amala da halittu Ya yakunu aidan fi mu'amalatil khaliq to yana kasancewa wurin mu'amala da ubangiji shi fa mawdu'u husnul khuluqi idan to inda ake amfani da kyakkyawan ɗabi'a yanzu mawdu'in shine mu'amalatul khaliqi jalla wa ala farko wurin mu'amala da ubangiji mai girma da ɗaukaka ka kyautata wa mu'amalatul eh, khalqi aidan sai kuma ka biyanta na biyu ya zamto mu'amalanka da mutane yayi kyau wa hadhihi mas'ala to wannan mas'ala yambage an yunta bahalaha lalle yana da kyau ya dace a faɗaka akanta, kowa hankalin shi ya dawo jikin shi ya gane faɗin wannan kalman kar mu tsuke tunaninmu akan mu'amalan mu tsakaninmu da juna idan ka kyautata mu'amalanka da ubangiji mu'amalanka da mutane ta yi muni tana iya kai ka wutan jahannama saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce sahabbai suka ce an wuce da gawa annabi ya ce wajabat ko saboda ana yabanta ko nabi ya ce wajabat an wuce da wata ana kushe gawan annabi ya ce wajabat ya zama wajibi ya zama tilas sai suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an wuce da wancan ana yabanta ka ce wajabat ya ce eh wacce ake yabanta ma'ana aljanna ya wajaba a kanta wanda ake kushe ta nan kuma wuta ya tabbata a kanta ita gawan kun ga wannan ya nuna mana furucin mutane da mu'amalanka da jama'a abin da za su dinga faɗi game da kai bayan mutuwanka yana da tasiri saboda mu shaidu ne a tsakaninmu a ranar alkiyama litakunu a 'alan nasi wa yakuna rasulu alaikum shahidan shi yasa in ka kyautata tsakaninka da Allah sai ka kyautata tsakaninka da mutane sai dai mu sani akwai ɗabi'an da in dai mu'amalanka da mutane ne kawai mafi yawan abin da za ka munanta tsakaninka da mutane ba zai dawwamar da kai a wutan jahannama ba an gane ko wanda ya shiga wuta saboda rashin kyakkyawan ɗabi'a tsakanin shi da jama'a an gane ya cika rikici da mutane gaya abin da za ka ma mutane tsakaninka da su a ce kisa ko ba shi ne gayan munantawa ba ka kashe mutum ko to yana dawwamar da mutum a jahannama wannan kisan kai bai dawwamar da mutum a jahannama saboda ba shirka ba yana cikin wayar firo ma duna zalika amma akwai ɗabi'un da za ka munanta tsakaninka da Allah babban haƙƙin Allah shine me kaɗaita shi da bauta ko to in mutum ya yayi felin anan shine babban munanta mu'amala da ubangijin shi shi ke kai mutum wuta ya dawwamar da shi baya da ranar fita Allah ya tsare mu saboda haka ya kamata mu gane wannan mu gane faɗin kalmar kar mu takaita tunaninmu akan mu'amala tsakaninmu da junanmu a'a ana so ko dai kana da kyau ka haɗa da mai wanka ko ka kyautata tsakaninka da ubangiji to ubangijin ya umarce ka kuma ka kyautata tsakaninka da wa da jama'a kar ka ce ni ai idan ba ji tsoron Allah ba ba zan ji tsoron kowa ba haka wasu ke yi sai su yi ta zunubi gaban jama'a suna ganin kaman ba zai musu tasiri ba in an musu magana wane mutane na ganin ka kana kaza ya ce a ah, to ban ji kunyan Allah ba zan ji kunyan wani ƙato to wa'annan mutanen ma kawai za su iya kai ka wutan jahannama wannan furuci mummuna da za su yi da shaida mummuna a kanka saboda ranar kiyama babu kawaici duk abin da aka sani kan mutum wallahi shi za a faɗi babu kawaici kar ka yi tunanin a duniya ana maka kawaici kana laifi ana kau da kai wani ma za a zo tambayan halinka sai ya lulluɓa mummunan ya faɗi kyakkyawa ko to ranar kiyama ba zai iya haka ba duk abin da ya sani ko ɗanka ne aka tambaya game da kai walla ba zai rufa maka asiri ba sai ya faɗa saboda haka kowa aka ɗaga shi gaban ubangiji me za ku faɗi game da wannan kowa sai ya faɗi abin da ya sani shi yasa kai ƙoƙari ka rubuta tarihi mai kyau game da kanka kowa shi ke rubuta tarihin shi saboda kana mutuwa ka zama mai tarihi ko to akwai wanda tarihin shi mummuna ne da bakin abin nan ya rubuta ya yi shi da mummunan tawada an gane akwai wanda kuma ya rubuta shi da farin tawada ya yi zamto tarihi ne clean an gane to wa ya rubuta mai da hannun shi ya rubuta saboda ayyukanka su ne tarihin in ka yi mummunan aiki ka rubuta ba kanka mummunan tarihi in ka yi kyakkyawan aiki wallahi sai an faɗa kuma shine tarihin kuma ba wani mujamala ba wani kawaici da za a maka a ranar kiyama sannan ka sani akwai waɗanda ranar kiyama za a zo da su ubangiji ba zai musu hisabi gaban mutane ba sai ya keɓe su cewa na kayi zina rana kaza kayi cacara kayi kaza kayi kisan kai rana sai dai ka rufa ma kanka asiri ba kai gaban mutane ba ba wanda ya sani ce saboda haka ni ma na rufa ma yanda ka rufa ma kanka ka wuce aljanna to kana ganin tasirin zunubi a gaban mutane ba mummunan abu ba ne babban matsala ne ba fa zunubi na da kyau ba ne ba amma annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam dukkan al'ummansa za a musu afuwa sai ce sai masu bayyana zunubi sai masu bayyana zunubi mudawa da waɗanda suka gabata su fir'auna su waye wanda ƙur'ani ya zo da shi kai sai ka ga wani abun in ana maka maganan irin girman halittunsu da wasu abubuwa sai ka yi ta mamaki to kwakwalwanka inda dai kai mai imani ne ana so ka kyautata mu'amala da wa'annan nassoshin ayoyin da suka yi irin wannan maganganun ka kyautata mu'amala da su ta hanyar ba da gaskiya ka yi imani da abin da Allah ya faɗi ko mahaifinka ne a gida gama baka labari sai ka ce kai baba an labarin nan da gaske ne ka kyautata mu'amalanka da shi to ina ga ubangijinka an gane wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila ko ba wanda yake Allah gaskiyan labari gaskiyan zance saboda haka duk abin da yazo daga ubangiji ka kyautata mu'amala ga ubangiji wurin yadda da ba da gaskiya cikakke ga wannan abin da yazo cikin alkur'ani wanda yake labari ne wanda ubangiji ya bada saboda ƙur'ani daga cikin abubuwan da yake ba mu an kasa ƙur'ani akwai abin ɓangaren da ƙissoshi ne labarin rika ne ko wanda suka gabata da wanda za su zo nan gaba abin ma da zai faru nan gaba ma ƙur'ani ya ba mu labari haka ne alamomi na tashin kiyama da wasu abubuwa an fahimta wanda nan gaba ne za su zo Akwai abubuwan da kuma sun riga sun gabata ƙissoshin na annabawa na baya da wasu masu girman kai da kuma bayi na kwarai ma duka wanda suka gabata qur'ani ya babba mu wasu labarurruka game da su to lallai mutum ya kyautata mu'amala da ubangiji ta hanyar yarda da ba da gaskiya da yardar da kuma ba wani shakka da zai iya gitto mai sai talaqi ahkamihi bitanfidhi wa tatbiq sai kuma ka karɓi hukunce hukuncen ubangiji da ya zartar a kanka ka karɓe su da ta hanya na zartarwa da ta ɗabbaka su abin da aka maka umarni cikin alkur'ani Allah ya baka umarni wa aqimus sala kai kokari ka tsaya da sallah gwargwado wa atu zakka ku bada zakka kai kokari kai an gane duk abin da na umarni ne to kai kokari ka cika wannan umarnin na hani wala taqrabu zina kai kokari ka nisanci duk abin da ubangiji ya hane ka cikin alkur'ani wannan yana cikin ladubba da kyawawan mu'amala game da ubangiji sai talaqqi aqdarihi bis sabri wa ridha sai ka karbi kaddarorin ubangiji da haƙuri ta hanyar haƙuri kan kaddara da kuma mai yarda ya zama ka yarda da hukuncin ubangiji a kanka in wani abu Allah ya jarabce ka da shi ko na talauci ko na rashin lafiya ko rashin haihuwa an gani ko wata asara da za ta gifto maka cikin kasuwancinka Wai lalle ka karbe shi da haƙuri na farko kenan ana son mutum ya zamto mai haƙuri lokacin da jarabawa ya zo mai don ƙaddara mare daɗi tana cikin shine babban ma abin da ake so a jaraba imanin mutum a gani zai yi haƙuri ko ba zai yi ba an gane ko kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana jarabawa yana zuwa ne gwargwadon imani yawan jarabta ka yana nuna ƙarfin imaninka ƙyale ka ba jarabawa yana nuna kuma raunin imaninka wani ya yi ta alfahari ka shi akwai lafiya hanyar shekara goma bai yi tari ba kuma yana jin daɗi shi ai shi ai health insurance nan cutan shi ake yi to hawa da shi baya ciwo wallahi yaran shi ba sa ciwo yana ta dariya yana jin daɗi to ya ka ce ma wannan yana nuna raunin imaninka an gane shi kuma wani kullum cikin ciwo iyalan shi cikin ciwo jarabawa ka wannan ta faɗo wannan ta tafi wannan ta zo kullum to kamar albishir da cewa lallai imanin shi mai ƙarfi ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddu bala'an al'anbiya wanda suka fi samun tsananin jarabawan ubangiji su ne annabawa so da sun fi kowa imaninsu ya fi kowa kaiwa geji ya fi na kowa kaiwa geji haka ne sai zama su ya fi na kowa girma to sai kuma haka annabi ya ce haka abin zai ta tahowa gwargwadon imani sai wanda ya fi kusa da Allah sai wanda ya fi kusa da Allah kana kusantan Allah Allah na jaraba ka an gane ko saboda haka kana nisanta da Allah kuma Allah na kyale ka can baya ta kanka balle ya jarabta ka ba kun fahimta saboda haka mutum ya daina farin ciki da rashin jarab jarabawa ya yi kokari ya dinga roƙon Allah kawai ya sa ya ci jarabawa cin jarabawa na farko haƙuri ne sanda aka abin ya zo maka farko innama sabru inda sadmatil ula haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri ana gane hakuri ne lokacin da aka yi bugu na farko abin na zuwa lokacin ake gane mai hakuri lokacin wani ke gigi cewa yayi ta sambatu yayi ta nuna maganganu yayi ta furta maganganu na rashin ladabi ga ubangiji sai ka je asibiti ka ga in kan asibitin irin wanda akwai musulmai akwai wanda ba musulmai ba ka je ka gani idan ka ji ana ihu ana cewa me na maka a ubangiji eh god me na maka a ta ana buga kai a bango ana duro zagi why me why me a ta magana ko to ka ba za ka gani wanda bai san kaddara ba ko wani kuma za ka gashi an fito da gawa an asibin an an fita in ka haɗu da ma mai gawan mai jinyan ba za ka gane shi ba ne saboda ya riga ya fawwala al'amarin ga Allah kun fahimta ya san cewa daga waye inna lillahi ne wa inna ne kuma ya san nashi na nan zuwa ko saboda haka ya zai yi ya ci jarabawa a matsayin shi na musulmi shine ya mai da al'amarin shi ga ubangiji sai ya samu ya samu lada na haƙuri kun fahimta to mu sa a mu. in Allah ya jarabce ka yana son ka ne sannan kai masu kai kafi kowa kai kafi wanda ba a jarabce shi ba kusa da ubangiji Imanin ka kuma ya fi zama ge ya fi kaiwa geji ya fi ɗagawa akan wanda shi aka kyale shi ba a man irin wannan jarabawan sai Malam ce hadhihi thalathatu ashiya'a wayannan sune abubuwa guda uku alaiha madaru husnil khuluqi ma Allah ta'ala makewayo na ɗabi'antuwa da kyakkyawan ɗabi'a game da ubangiji a kansu suke kewayawa an gani duk wani kyakkyawan ɗabi'a game da ubangiji to yana ƙarƙashin waɗannan abubuwa da malam ya lissafo na farko duk abin da ka samu labarin shi daga ubangiji cikin Alƙur'ani ka miƙa wuya na biyu duk wani umarni ko hani da ya zo daga ubangiji kai ƙoƙari ka zartar da shi gwargwadon iyawanka sannan na uku duk jarabawan da ubangiji ya maka to kai ƙoƙari ka miƙa wuya dama kaddara kala biyu ne ko akwai kaddara mai kyau akwai ne wacce take na bacin rai mara kyau ko to in wanne aka fi samun matsala wurin mara kyau an fi samun matsala in an ma mutum mai kyau sai ya yi ta godewa ya yi ta abin nan ya bogo amma da an mai mara kyau kuma sai ya yi fushi da ubangiji saboda haka nan ake samun a rera masu imani na gaskiya da kuma masu karyan imani Allah ya ba mu ikon cin wa'annan jarabawa to sai malam zai dauko mana su filla filla na farko yace talaqi akhbarihi bit tasdiq karban kaddaran ubangiji da kyautata da gasgatawa bi haythu la yaqau inda insani shakkun ta yanda wani shakka ba zai iya wa mutum ba au taraddudin ko wani kai komo game da imani da wannan abun fi tasdiqi Kabarillahi, azza wa jal wurin gasgata labari wanda ya zo daga Allah maɗaukakin sarki da anna Allah ta'ala sadirun an ilmin domin labarin in Allah ya baka labari to yana zuwa ne a ilmance wa huwa subhanahu asdaqul qa'ilin kuma Allah shine mafi gaskiyan duk masu magana kama qala Allah ta'ala an nafsihi kama yanda Allah ya faɗi game da kanshi wa man asdaqu min Allah haditha wai shin wane ne yafi gaskiyan labari fiye da Allah babu ولازم تصديق اخبار الله ان يكون الانسان insanu بها abinda yarda da labarin Allah yake lizimtawa shine mutum ya zamto ya yarda da wannan labarin mudafi'an anha kuma zai bada kariya game da wannan labarin da ya ji in wani zai yi musu zai kare wannan labarin ya nuna cewa lalle gaskiya ne mujahidan biha bi haythu la yadkhuluhu shakkun kuma ya iya kokarin shi ta yanda ba zai bari shakka ya shige shi ba aw tashkikun ko wani ya sa mai shakku fi akhbarillahi azza wa jal game da duk wani labarurruka da za su zo daga ubangiji madaukakin sarki wa akhbari rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da labarurrukan da za su zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa idza takhallaqa al-abdu bi hadha al-khalq idan eh, bi hadha al-khuluq idan bawa ya siffantu ya ɗabi'antu da wannan ɗabi'an amkanahu an yadfa'a kulla shubhatin to zai samu daman da zai tunkuɗa duk wata shubuha eh, yuridu hako al-mu'ridun wa'anda masu gittowa su gitto mai da shi ala akhbarillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam game da labarurruka wanda suka zo daga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallam wannan zai ba shi karfin tunkuɗa duk wani shubuha wa'anda masu shubuha ke turowa sawawun akanu minal muslimin shin wa'annan masu turo shubuhan daga cikin musulmai ne na allazina bitada'u fi dinillahi ma laysa minhu wanda suka kirkiri abin da bai cikin addinin musulunci suka tura shi cikin musulunci suna amfani da wannan damar su dinga sa buha game da labarin rika da suka zo daga wurin ubangiji am kanu min ghairil muslimin ko ko wa'annan masu kawo shubuhan da rudanin daga wa'anda ba musulmi bane suka zo akwai wanda musulmi ne suke wannan daga cikin suke wannan abin akwai wanda kuma ba ma musulmai bane alladhina yulquna shubaha shubaha fi qulubil muslimin wanda suke jefo shubuhohi cikin zukatan musulmi domin su sa mana shakka game da addinin za mu tsaya daidai nan akwai hadari ko saboda haka abin da muka faɗi daidai Allah ya tara mu cikin lada kurakurai Allah ya yafe mana idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi kan misali akan wannan irin shubuhohin da wasu suke kawowa an gane ko Allah ya sa mu dace wa subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك